shi uban wannan ɗan bai musulunta ba sai da aka je wani yaƙi surkin manzon Allah ne yaron ne in annabi zai yi tafiya sai sa yaron aka faɗa sallallahu alaihi wasallam in zai je sujada sai ijiye dan Zainab ne to ana nan Zainab da aka je yaƙi aka kama mijinta ba san an kama mijinta ba sai aka ce ya za a yi da su a karkashe su kace ce kowa ya biya haraji sai aka ce to a sa haraji kowa ya kawo abin da yake da shi da aka zo kan surikin da komai shi bai da komai me zai bada bai da komi sai aika da zainab ta ji labarin ga abin da ake so a yi wa mijinta sai ta ciro abin wuyanta sai ta sa ta ce gashi shine fansan mijinta ana daga a ga wani abin da ya kawo wani abin da ya kawo Zainab ana daga annabi na ganin abin wuyan sai ya kama kuka aka rasa hankalin annabi ya tashi annabi yana ganin wannan abin wuyan annabi ya ce Zainab ne na Zainab ne sai ce wannan abin wuyan abin wuyan hadidatu ne ita sa ma zainabu a kayan aurenta sai aka ce ai mijinta ne yana ciki annabi ya ce in kun ga dama ku karɓa, in kun ga dama ku bai sai sahabbai suka haɗa kai suka ce annabi na jin kunya ya kamata mu girmama sa mu girmama surkin annabi ko kai ne ba za ka girmama shi ba <laughs> sai aka aka sake shi kaga ya ci albarkan matan shi ashe akwai mazajen da suke cin arzikin su? <laughs> to kaji yadda aka yi to daga nan ba wata cikin ƴaƴan annabi da suka haihu sai sai da tuna matu zaharau ita fadimatu zaharau ita ce wanda ta auri sayyidina ali sayyidina ali kuma karramallahu wajahu babanta ne kuma mijinta ne domin kanin annabi ne auren kuma Allah ne ya hada ba wani ya hada ba amma da aka zo auren shi sayyidina ali wato sayyidina abubakar ya so na na fadima annabi ya ce ba zan baka ba sayyidina umaru ya sona na fadima annabi ya ce ba zan baka ba sayyidina usmanu ya sona na fadima annabi ya ce ba zan baka ba sai can sayyidina abubakar sai ce aliyu ka je ka nemi fadima ka aure ta sai aliyu ya zo ya ce manzo Allah ina son fadima annabi ya ce kana son ta yace eh sai shikenan kan sai annabi ya ce aliyu jibrilu ya zo mini cewa Allah ya bani umarni ya haɗa aurenka da yarka na na Fadima amma Allah ya haɗa aurenka da ita a can sama matarka ce amma ni a nan ƙasa ba zan baka ba sai ka kawo sadaki kaga fara ɗan aure kasabi ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam fa sai da ya karbi sadaki wurin sayyidina ali yace kar ka ga kana matsayin ƙani na ɗana sai ka kawo sadaki sadaki tukuna kuma ka sadakin wanda za ka yi kasafin hannunka aba ba sai sai dina ali ya je shiga aikin aikatau na gona ba hannun ya kwace. wata rana dina usmanu ya zo wucewa sai ga dina ali ya sha wuya yana haka sai ce aliyu me ya faru kana kanin annabi kana shan wahala sai ce to annabi ne yace zai ban fadima amma ya ce ba zai bani ba sai na kawo sadakin kasafin hannuna sai dina usmanu yayi kuka yace to aliyu kai kenan a gurin annabi ina ga mu ya kamata a ganka kana da wahala ba sai ce nawa annabi ya ce maka sadaki ya ce kaza sai ya shi ya ce zo mu je gida ya ɗauko sadakin nan ya bashi sai ya ce me zaka kashe a aure ya ce kaza ne ya ɗauka ya bashi ya ce kana da rigan aure ya ce a ya ɗauko rigan aure ka bashi duk ya bashi wannan saboda shi ɗan uwan annabi ne don Allah sayyidina Usmanu ya yi makanin annabi haka ina ga a ce da ɗan annabi ne kai zai aure fa kai ma ka auna da hankalinka ai ka san ba haka za a yi mashi ba sai ya kawo annabi ya ce aliyu sai ya ce labbaika ya rasulallah a ina ka samu ya ce kai ka ce in je in samu kuma na samu annabi ya ce aliyu ba kai ka samu ba an baka ne sai ce ya rasulallah ni wani ne ka sabina annabi ya ce aliyu an baka ne ba Usman ya baka ba basirun bisirul gaibi to annabin kenan ai <laughs> annabin kenan ai bai hakan ba bai cika annabi ba kenan